Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu barkamu da sake saurare da ku a wata ta ta gaskatan Cifa TV. A yau mun kama kusilar sanadiyar rasuwar jaruman Kanyut ashirin da takaitaccen tarihin rayuwarsu da kuma abin da ya sanadiyar ajalinsu. Amma kafin nan ku danna mana subscribe da kuma alamar kara don samun shirye shirye mu mun gode. Gaskiya Cifa TV Aisha Dan Kano. An haifi marigayya Aisha a unguwar Gwammaja a yankin karamar hukumar Dara a jihar Kano, kimanin shekaru 40 da suka gabata. Ta yi karatunta na firamare har zuwa sakandare a Kano, inda daga nan ta yi aure har ta haifiyar ta daya mai suna Zainab Muhammad Awal. Bayan auren ta ya mutu ne ta shiga harkar fina Hausa. Marigayar ta shiga harkar fina-finan Hausa a shekaru goma sha takwas da suka wuce inda ta fara fitowa a fim mai suna bilkisu sai dai wani fim da ya fito da ita shine fim din sima haka kuma fim din da ta fito cikinsa na karshe shine fim din kyalkyal banza wanda daga karshe ma bata iya karasa shi ba sakamakon ciwon da ya mata sanani marigayar ta fito a fina-finai masu yawan gaske haka kuma ta samu kyaututtuka da yabo daban-daban ko a shekarar 2015 kamfanin mtn sun ba ta kyautar karrabawa ta matsayin jarumar da tafi kowa kwarewa wajen iya shirya mugunta fim zainab diyar aisha dan kano ta bayyana cewa rasuwar mahaifiyarta ta duk da ta ɗauke ta kwarai da gaske amma ta ji daɗin yadda karshen mahaifiyarta ta kasance ta ce alhamdulillah mama ta cika da imani domin kalmar ta karshe ita ce kalmar shahada a duk lokacin da ciwon kafarta ya motsa babu abin da zaka ji tana ji sai salati wallahi da ta rasu fuskarta a sake kamar tana murmushi duk da ina jin ciwon rasuwar tata amma idan na tuna da hakan nakan ji sanyi a zuciyata jarumar ta rasu ne a 23 a watan fabrairu a shekarar 2016 a gidanta da yake unguwar daure a yankin karamar hukumar gyare a jihar kano sakamakon fama da ta yi da ciwon kafa na wasu kwanaki da aka ci ya kai wata guda dama an ci jarumar tana fama da ciwon daji hakan yasa ciwon kafa na ta yi sanani inda daga karshe Allah ya karbi rayuwarta marigayar ta rasu ta bar mahaifiyarta da ke zaune a garin sokoto da kuma yarta budurwa wacce kwanaki goma suka rage a aurar da ita mahaifiyarta ta rasu Allah ya ji kanta ya sa aljanna ce makomarta Hawa Maina Hawa Maina na daga cikin matan fina Hausa da suka jima ana damawa da su a Kaniyudu. ta yi karatun zamani har zuwa matakin jami'a inda ta samu shaidar babbar diploma ta kasa hnd kuma gabanin rasuwarta ta koma karatu digiri a jami'ar ahmadu bello ta zaria a bangaren jagoranci da bada shawara hawa maina ta taba yin aure kuma tana da 'ya'ya biyu maryam bukar da kuma abdurrahman bukar duk da yake an haife ta a kaduna amma yar asalin karamar hukumar biyu ce a jihar borno kuma yar kabilar babur ce Hawa tana alfahari da kasancewar ta yi kabila babur, duk da gorin da wasu suke yi mata na cewa ta ba bahaushiya ba ce. Ta fito a fina-finai da yawa na tarihi da kuma na zamani. Wasu daga fitattun fina-finanta sun hada da fim din tarihin sarauniyar Amina ta zazzau da baya gidda inda ta fito a matsayin sarauniyar Daurama da babbar mulki inda ta taka muhimmiyar rawa. Hawa tana daga cikin matan da suke gudanar da shirye-shirye a fina Hausa. da daukar nauyi da bada umarni kafin rasuwarta ta kwanta a asibitin kasa da ke abuja kafin daga baya aka mai da ta asibitin nasarawa da ke kano inda ta rasu a can bbc sun ta cewa jaruma ta shafe kimanin watanni uku tana jinya ta rasu ne a safiyar alhamis kuma aka yi jana'izar ta a mahaifarta jihar kaduna inda kuma a nan ta zauna gabanin rasuwarta tauraruwar ta fina-finai hausa ta rasu tana da shekaru hamsin a duniya kawo yanzu babu cikakken bayanai kan irin rashin lafiyar da ta yi sai dai makusantanta sun ce tana yawan fama da ciwon kirji amma likitoci sun ce ba gyambon ciki ba ne wato olsa sai dai kafin rasuwarta jaruma ta wallafa a shafinta na instagram inda ta bukaci al'umma musulmai da su yafe mata allah ya ji kanta ya mata rahama hajjabinta an haifi hajjabinta ko farsoro ko hajjabinta a takaice kamar yadda abokan sana'arta a Kano ke yawan kiranta da shi. An haife ta ran 24 ga watan Nuwamba a shekarar 1970 cikin garin Katsina. Ta rasu tana da shekaru 49 kenan a duniya. Ta yi karatunta na allo da boko duk a garin Katsina kafin ta yi aurenta na farko. Fitatar jarumar tana yawan fitowa a matsayin uwa a fina-finan Kanut, matsayin da ya wuce gaban wasan kwaikwayo. har a zahiri yan wasan suna daukar tattamkar uwa gare su saboda rikon gaskiya tausayi shawara da take ba su kamar ita ta haife su hajja Binta ta rasu sakamakon gajeren rashin lafiyar da ta yi a gidanta da ke birnin Kano wanda aka ce ciwon kafa ne. An yi jana'izar jarumar ne a garin Kano inda take gudanar da harkokinta na kasuwanci da sana'arta na harkokin fina-finai amma asalinta daga jihar Katsina take. Mahaifarta kuma inda ta yi aurenta na fari kafin ajalinta ta yi. kwanaki kaɗan kafin rasuwarta marigaya ta yi wani jawabi a kundinta na wata kafar sada zumunta inda ta nemi gafarar mabiyanta da abokan aikinta a kanewood cewa ina neman gafarar ku allah ya gafarta mana gaba daya allah ya ji ya mata rahama hawa ali dodo hawa ali dodo ta kasance daya daga cikin fitattun jarumai a kanewood a wancan lokacin ta yi rawar gani sosai a fina-finan kanewood ta fito a fina-finan hausa da yawa kamar sangaya gadar zari da sauransu hawa ali dodo jaruma ta rasu ne a ranar 1 ga watan janairu shekarar 2010 a sanadiyar hasarin mota ta rasu tana da shekaru 35 da haifuwa hawa ali ta hasarin mota ne a hanyar ta zuwa jihar da filato domin halarta wani bikin kanu a jihar yanzu shekaru goma kenan da hawa ali ta bar duniya Allah ya ji kanta ya mata rahama sannan magabatanmu da suka rigaye mu su ma Allah ya musu rahama Rabilu Musa ɗan Ibro An haifi marigayi Rabilu Musa Ibro a shekarar 1971. Ya yi karatun firamare dinsa a Dan Lasan da ke cikin karamar hukumar Warawa. Sannan kuma ya yi sakandare a kwalejin horon malamai ta hudu Daga nan ne ya shiga aikin gidan yari a shekarar 1991. Ya yi shekaru takwas yana aikin gandiroba inda ya kai matakin inspector. Daga nan ne ya bari ya ci gaba da sana'arsa ta wasan kwaikwayo. mutuwarsa na ɗaya daga cikin manyan rashi da aka yi wanda ta girgiza masana'antar kano bayan rasuwar marigayi ahmed isnu ahmed isnu wanda ya rasu yana saka da tashinsa a masana'antar rasuwar kuwa ta jifa mutane da dama cikin jimami da alheri marigayi ya rasu ya bar miliyan 30 a asusun bankisa da motocin tirela biyu da bus guda biyu ya mallaki gida ɗaya a gwarin fa abuja ya bar gidan sayar da man fetur guda biyu daya a wudil daya kuma akan titin yola a kaduna akwai kuma gidan da yake aikin ginin sa ba a kammala ba mutuwa ta yi halinsa kwamar shi ne shugaban yin fim din arewa da harkar cawama don ibro ya dini yana fama da ciwon koda inda ya yi jinya mai tsawo a kasar waje daga bisani aka kawo shi kasar najeriya ya ci gaba da jinya anan daga nan allah ya karbi rayuwarsa a sanin sanadiyar ciwon koda kamar yadda bbc suka rawaito Allah ya ji kan jarumin barkwanci Rabiul Musa dan Iburu isa kuma janna ce makomarsa Baba Ahmed Cinnaka Cinnaka ya rasu a ranar 5 ga watan Yuli a shekarar 2016 Allah ya karbi ransa yana da shekaru kimanin 44 da haifu a duniya kuma ya bar mata guda da 'ya'ya shida marigayi cinnaka na daya daga cikin yayan kungiyar masu wasan barkwanci na hausa da ke zaune a garin wudil na jihar kano waɗanda kuma suka fifice kamar irin su marigayi Rabilu Musa dan Ibro da Mandare. Cinnaka ya yi mutuwar na irin ta bazata domin a dare ya yi hira da jama'a kuma an yi sahur da shi a safiyar ranar da zai rasu ba tare da ya koka yana jin wata ciwo ba. bayan wasu lokuta kadan da ya yi sahur ya fara jin ciwon kirji sai aka garzaya da shi asibiti a garin mudil an rubuta masa magani amma kafin a kawo maganin allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsa cinnaka yara su ne sakamakon ciwon kirji ba ciwon ciki ba kamar yadda wasu suke faɗa allah ya ji kansa ya masa rahama uku ubale wanke-wanke ubale ya rasu ne a ranar ɗaya ga watan mayu shekarar 2020 da yamma a kano kuma tuni aka yi jana'izarsa a ranar juma'a da misalin karfe 8 na safe a rangaza a kano duk da cewa ubali ya dide a harkar kaniwood amma bai shahara sosai ba kuma bai yi wasu fina-finai masu yawa ba kazalika ubali ya fi fitowa ne a fina-finan kamfanin sani danja amma yakan fitowa a wasu kamfanoni mai jifa-jifa sai dai ya shafe lokaci baya fitowa a fim a baya-bayan nan ubali dan asalin unguwar tudun murtala ne a birnin kano ya mutu ya bar mace daya da 'ya'ya shida ubali ya shafe shi tsawon lokaci yana fama da hawan jini da ciwon zuciya da suke yawan taso masa akai-akai daga karshe ya zamanto ajalinsa ya rasu ne sakamakon ciwon zuciya to Allah ya ci kansa ya masa rahama idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Ahmed Isnuhu jarumin ya rasu ne a shekarar 2007 daya ga watan Janairu shi ne kadai jarumin da har yanzu ake alhinin rasuwarsa kuma a kasa mantawa da shi a masana'antar shirya fina-finai ta Hausa wato kaniwood domin duk ranar rasuwarsa idan ta zagayo sai an ta sanya hotunan shi ana yi masa kyakkyawan fatan samun rahama fim din da ya fara haskaka jarumi shine fim din husni na hafizu bello jarumin ya rasu ne ta hanyar hasarin mota akan hanyar su ta zuwa garin maiduguri to allah ya ci kansu ya musu rahama mu namu idan ta zo allah ya sa mu cika da imani ya fadila muhammad fitaccen jarumar masarantar fina-finan hausa wacce ta yi sharafi daga shekarar 2011 zuwa 2014 tana daya daga cikin jarumai masu matukar salo da farin jini a masana'antar matashiyar jarumar tana da wani salon wanda ke saka zukatan masu kallon shadi tauraruwarta ta fara haskawa ne tun baya da ta fito a finafinai masu suna hubbi da basaja babu shakka waɗannan finafinai finai sun daga tauraruwa ta sama jarumar ta rasu ne ranar juma'a 28 ga watan august shekarar 2020 da misalin karfe 11 na dare a cikin motar mahaifinta yayin da yake kokarin kai ta asibiti kafin rasuwar tata damar jaruma na fama da ciwon zuciya bayan kwana daya kafin ta koma ga Allah ciwon ya taso mata inda aka mika ta wa asibiti a ranar ta samu sauki har aka koma gida sannan da washi gari ciwon ya sake tashi wanda bai sake lafawa ba sai dai tafiya da yi da ranta jarumar mai shekaru 27 a duniya da haifuwa an yi mata sallar jana'iza da misalin karfe 8 da rabi na safiya a ranar asabar a gidan iyayenta da ke fage close unguwar dosa da ke kaduna allah ya ji kanta da rahama ya sa aljanna ce makomarta Maryam Aliyu Marigayya Maryam na ɗaya daga cikin 'yan matan masanantar fina finai Hausa masu matukar farin jini a lokacin da take raye. Ta bayyana fina-finai masu suna Sarkin Gona da Tajirai. Ta rasu ne yayin da take nakuda za ta haifo. a cikin watan Afrilu shekarar 2011. Ta rasu tana da shekaru 25 a duniya, kuma ta bar mijinta mai suna Musbahu M. Ahmad don uwa ga Naziru M. Ahmad wanda jarumi ne a masarantar kaniwood Allah ya ji kanta da rahama, ya sa aljanna ce makomarta. ita ce Safiya Ahmed babu shakka za a ci gaba da tunawa da ita akan gudunmawar da ta bada wajen ficen masana'antar kanit wasu daga cikin fitattun fina-finan da jarumar ta fito sun hada da rudin sumi da gobe ma rana ce ta rasu tana da shekaru 27 marigayiyar wato jarumar safiya ta rasu ne bayan gajerar rashin lafiya da ta fama da shi a garin kano a shekarar 2010 hazikar jarumar na cikin sharafinta yayin da mutuwar ta dauke ta allah ya cikanta ya mata rahama balaraba muhammad balaraba jaruma ce da ta yi farin jini a masanantar fina-finai sakamakon hazaka da iya gogewa a wasan kwaikwayo da ta yi allah ya karbar rayuwar jarumar balaraba muhammad a ranar goma sha uku ga watan maris na shekarar 2002 ta rasu sakamakon mummunan hadari da ta yi marigayiyar ta rasu ne a yayin da ake kan hanyar kai ta ɗakin mijinta bayan ɗora musu aure da aka yi da jarumin shu'aibu lawan wanda aka fi sani da kumurci tabbas har wayo ana jimamin rashin ta a kaniyot jarumar ta fito a fina-finai kamar haka furuci waye da tasiri da dai sauransu allah ji kanta da rahama ya gafarta musu husaina ibrahim gombe wato sigai Sigai ta fice ne a bangaren wasannin kwaikwayo na bandariya masu nuna rayuwar talakawa ko yan kauye. Sigai ita ce take yawan fita a matar Ibro a waɗancan wasanni. Hasali ma dai ita ce ta saka shi cikin wasannin drama. Har yanzu ya zama shugaban kungiyar su ta drama Hamdala Drama Group a lokacin. A wasannin Sigai takan fito a matar Ibro mafadaciya wanda ba ta gode duk abin da mijin nata yake mata amma kuma daga karshe sai ta ji ta yi nadamar abin da ta aikata Wannan fitattun yan fim guda biyu wato Husaina Ibrahim Gombe Sigai da kuma Shu'aibu Muhammad Dan Wanzam sun rasu ne a ranar Lahadi 8 ga watan Afrilu a shekarar 2007 a wani mummunan hasarin mota da suka yi. Sun yi hasari ne a lokacin suna dawowa ne daga Legas inda aka gayyace su suka yi wasan gala sun shigo motar Toyota Hiace mai zuwa Kano sun kusa Kaduna kilomita 22 sai direban ya yi zaton kila akwai yan fashi da makami a can gabansu suna tare mutane masu shiga Kaduna a daidai lokacin. Wajen karfe hudu da rabi na asuba ne sai direban ya yi kwana ya koma dayan hannun hanyar aikuwa ba daidai ba suka yi taho mu gama da wata tirela wanda ta dauko shanu daga maiduguri za ta onarca jarumar sigai ta rasu ta bar 'ya'ya guda biyu anas da nafisa allah ya jikanta ya mata rahama Hafsat Sharda wacce aka fi sani da Baba Mai Aya ta kasance jaruma ce a masana'antar Kano da take taka rawar uwa ko kuma kaka a cikin fina-finai. Baba Mai Aya ta kasance mace mai hakuri a yadda abokan sana'ar nata suka shaida ta. Sauran jaruman kanu sun ɗauke ta a matsayin uwa. Fim din da ta fi yin suna da shi shine fim din Hajiya Babba. A shirin akwai jarumai kamar haka. Marigayi Rabiulu Musa dan Ibro da kuma babban jarumin masana'antar shirya fina-finai na kudancin najeriya wato nollywood mai suna chunedu ikedieze sannan akwai fina-finai nan da ta yi kamar babban yaro da garejin hassan da sauransu mai aya ta rasu ne a 17 ga watan Nuwamba a shekarar 2015 sakamakon ciwon zuciya kamar da gidan labarai na RFI Hausa suka ruwaito. Dama an ci jaruman na yawan fama da ciwon zuciya kafin ajalin nata. Allah ya jikanta ya mata rahama idan namu ta zo Allah sa mu cika da imani Ladidi Muhammad Ladidi Muhammad wacce aka fi sayin da Ladidi Mutuka Raba ta kasance jaruma shi da take taka rawar uwa a fina Filmin da ta yi na Mutuka Raba na daya daga cikin fina da suka sa ta yi fice kamar yadda Ibrahim Shema ya shaida wa BBC da aka tuntube shi bayan rasuwarta. Kafin rasuwarta ta ne dai bayar shi lafiyar marigayar ta yi sanani aka yi ta yawo da hotunanta a shafukan sada zumunta inda aka yi cewa tana bukatar taimako sai dai marigayar ta fito ta kare kanta gani da hakan inda ta ce masu son bata mata suna ne suka aikata wannan amma ba ta kai cewar wanda za a ce wai kansa ba saboda menene ai sabara kowa ya riga ya santa to ya riga ya feso mini na samu sauki amma kun gani sun zo sun yi amfani da wata dama suna bi suna cewa ga namban account da kuka gan shi ban san san da ma ni aka ɗauka ba domin duk wanda ya ga wannan hoto zai ga a nake ina shan iska saboda ciwon baya son zafi ko ba haka ba. Ladidi Mutukaraba ta rasu ne a ranar 14 ga watan Maris shekarar 2020 bayan ta shafe doguwar lokaci tana jinya. mutane da yawa na cewa ta rasu ne sakamakon ciwon kansa amma ta fito ta karyata hakan kafin rasuwar ta allah ne masani kan sanadiyar rasuwar ta don a binciken mu ba mu gano takamaiman ciwon da ya yi sanadiyar barin ta duniya ba allah ya jikanta ya mata rahama ya sa aljanna ta makomarta amina garba amina garba wacce ake kira da mama gumba jaruma ce mai matukar farin jini a masana'antar Kano. ita jaruma ce da take taka rawar uwa duk cijuwa da matar wani hamshakin mai kudi a kanut a lokacin ta fara harkar wasannin kwaikwayo ne a 1980 a gidan talabijin na ctv a shirin farin jini hajiya amina ta rasu ne 21 ga watan Novemba shekarar 2010 ta bar duniya tana da shekaru 52 da makonni uku bayan ta sake yin aure mijinta wanda ya kwashe makonni uku da ita alhaji abdulkarim shehu bauchi ya shaidawa leadership cewa ta fada cikin dogon fama ne da cutar hawan jini da ciwon suga da gumbin ciki sannan aka kai ta asibiti a can ta karasa Allah ya ɗauki rayuwarta to Allah ya jikanta ya mata rahama idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Ayuba Dahiru Allah ya yi wa Ayuba Dahiru jarumin barkwanci wanda ya fito a shirin fim din auren manga rasuwa marigayin wanda aka fi sani da tandu ya rasu safiyar ranar Lahadi 19 ga watan Agusta bayan wata gajerar rashin lafiya da ya yi share na mai shirya fina-finai kuma wanda ya shirya fim din auren manga falalu edo dai ya sanar da lamarin rasuwar tasa ne a sa na instagram ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ya yi wa jarumin barkwanci ayuba dahiru tandun rasuwa ya rasu ranar lahadi 19 ga watan 8 shekarar 2018 bayan gajeren rashin lafiya ta kwanaki biyu da ya yi allah ya zikansa ya masa rahama allah ya samu cika da imani jarumin wanda aka fi sayin da tandu ya fita a fina-finai kamar haka aure manga gobarar titi ya rasu ya bar mata uku da kuma yara tara abokin sana'arsa malam falalu edorei ya shaida wa bbc cewa ayuba tandu ya rasu ne bayan ya yi fama da zazzabi na kwanaki biyu kacal ayuba dahiru dai ya rasu ne a sanadiyar ciwon zazzabi da ya yi na kwanaki biyu allah ya ji kansa ya masa rahama shu'aibu kulu shu'aibu wanda aka fi sani da Kulu jarumi ne na barkwanci wanda yawanci fina-finan da ya fito a ciki tare yake da marigayi Rabilu Musa dan Ibro. Sau tarin yawa Kulu yakan fito a makin Ibro ko kuma abokinsa na kud da a fina-finan da suka fitowa. Kulu ya taka rawar da har wa yau ba a manta da shi ba masana'antar Kanidu kuma zai yiwu a manta da shi har idan kanu tana raye. A wata hira da aka yi da marigayi Rabilu Musa dan Ibro akan mutuwar Kulu sai ba da amsa kamar haka. Bayan wasu bayanai da shi Ibron ya yi sai ya ce saboda haka a nan inda ta bangaren mutuwa ne ban yi mamaki ba kuma ba wai kamar yadda mutane suke raɗi ba wannan ya ce abu kaza shi ya kashe kolo to kulu abin da ya kashe shi basir ne aka yanke masa daga nan ya samu matsalar ta jini jini ya yi ta zuba matsalar da ya samu kenan a cewar marigayi ibro wato ciwon basir ne shine ya sanadiyar rasuwar shu'aibu kulu wanda aka fi sayin da kulu allah ya ji kansa ya masa rahama uku lawal kaura lawal kaura ya kasance yana fitowa a fina-finai masu ban dariya tare da marigayi rabilun musa dan ibro ya shahara sosai saboda nishadin da yake yi da kuma yadda yake yi a matsayinsa na mawaki lawar kaura ba ma kawai dan wasan kwaikwayo ba ne ya kasance mai shirya fina-finai ya yi wakoki masu ban dariya kamar su ustazai jahilai da sauransu lawar kaura ya mutu sakamakon hatsarin mota a ranar goma sha uku ga watan disamba shekarar daya a jihar kano shekaru goma kenan da kanu ta rasa wannan mai wasan kwaikwayon Allah ya ji kansa ya masa rahama in namu ta zo Allah ya sa cika da imani Umar Waragis tabbas duk mai rai mamaci ne wata rana kamar yadda muka samu daga bajiya mai tushe fitaccen jarumin nan na masanantar shirya fina-finai hausa da ake wa lakabi da waragis wato malam muhammad umar ya rasa ransa da safiyar talata sha uku ga watan maris shekarar da takwas marigayin da ya sha fama ne da masaninciyar jinya kafin rasuwar tasa kamar yadda daya daga cikin 'ya'yansa ya shaida a sanadiyar dokar rashin lafiyar da ya yi kafin rasuwar tasa iyalan fitaccen dan fim din sun bayyana cewa suna cikin mawuyacin hali sakamakon rashin wadataccen kudin da za su yi jinyarsa a asibiti kamar yadda gaskiya 24 ke da labari an kwantar da malam waragis ne a asibiti da ke garin jos sakamakon ciwon koda da yake fama da ita malam muhammad umar waragis da ya rasu ne sakamakon ciwon koda allah ya kansa ya masa rahama idan namu ta zo allah ya sa mu cika da imani idan bidiyon ya muku daɗi ku danna mana alamar like ga wanda suke sababbi kuma su danna mana subscribe mun gode